gani ko ko shi yasa dalilin wannan lecture din ko chatin ba na zama in yi ba ka rinka duba littafin ka tana karatu akan ka ita chatin dama wannan marin wake ta chat yadda aka kusa ana gab da exams din nan sai dai bari a wata ni fa ina cikin ma damuwa damuwa kuma wace irin damuwa ni har kin sa jikina yayi sanyi hmm. wallahi duk inda zan je in nemo fatin layya na je ban samu ba ni shine abin yake damuna fatin layya kuma Ke ku mai zaki da fata ana maganar nama. Wala ina so ne in ba mu asasin shahada kin san ana ba mu iyalan shahidai. Mu ta shahada biyan da muke da ke kina nufin ba kya biyan hakkin shahada? Ni ko kin ga a cikin kuɗin makarantar da ake bani a ciki nake cirewa. Wata na yi sai dai in haɗa in bayar. <laughs> Kila ma ba abin wallahi ko ba a biya to ina tunanin ma duka a gwagwarmayan nan babu wanda baya biyan haƙƙin shahada musamman matasa kin san matasa su ne ƙashin bayan harka ina ganin dai ko kowa yana biya to ake ce na jikin ce zaki ba mu asasa ta shahada fatin layya wa'annan fatin layyan ana har haɗa su ne saboda ƙara ma iyalan ƙara hidimta ma iyalan shahidai shin ga dai haƙƙin shahada ɗin nan ba ƙara shi aka ba har yanzu yana nan daga naira ɗari ba wani ba wani ƙari a kan shi so kin gan aka tattara wannan kuɗi na fatin layya za a ƙara hidimta musu kin ga yanzu muna da casualties ga su nan ko mutane ma daban-daban shahidan ma sun ƙaru mutane kuma raguwa ake yi kin ga da wa'annan fatin layyan wannan kuɗi zai ƙaru kuma ba lallai ne sai an yi layya a gidanku ba ko wani naka ya yi layya za ki iya zuwa ma ki samu ki siya siyan ma fa ba wani kuɗi ba ne da yawa kuɗi ne yan ƙalilan za ki sa ki siya idan kika sai fatar sai ki kawo ma mu'assasu shahada to su ne za su haɗa su haɗa har a samu eh, a saida su. Allah sarki banda kin faɗa yanzu kwata-kwata ban taɓa jin wannan zancen ba gaskiya kuwa na ji daɗin da kika faɗa min sai sa aka ce idan za ka yi abota ka yi da ma'abocin addini Allah ya bar zumunci insha Allah wuji yanda za a yi ma zan yi ƙoƙari in samu fatan layyan nan ina gani ma ko Jafar zan ba kuɗi ya shiga cikin gari ya siyo min ya kai ma mu'assasatu shuwada. ake ma dai wani ne ki bada ko har yanzu ba ku wuce ba hmm. Haka dai mana nan muna tattaunawa ne game da fatin layya da ake ba mu'assasa. Fatin Yi mana. Kana nufin. Sai in za yi layya? To ai ba lallai sai mutum zai yi layyar sannan zai ba da fatin layya. Kana nufin ba ka san ana ba ma mu'assasa ta shawa da fatin layya ba? A yanzu ba a daina wannan abu ba da Ya za a yi a daina ai yanzu ne ma ake so a ƙara ƙarfafawa saboda dai sun ƙaru kuma mutane suna raguwa. So ganda za da wannan fatin? A'a wani irin ganda kuma ai saidawa za a yi saboda a ƙara haɗa kuɗin a biya ma wa iyalan shahidai a yi musu dai wata hidimar da duk abin da ya kamata kayan ga makaranta kuma ga tufatarwa. Ni da ma da ake samu fatan layyan ki kawo min ɗan da ɗan samu ɗan matsabbai na. Haba Hamza, amma ka bani mamaki wallahi yanzu kai a matsayinka na matashi mamadin ka jajirce kana kaga an haɗa fatin layyanin shine kake cewa yanzu wanda zamu ba bada din mu ɗauka mu baka ka kashe yanzu daga kashe kuɗin nan daga ba'i ma'asasa kuɗin fatan layyanin gwara ka je ka saida ka kashe in ma ka saida me za ka yi da kuɗin ko ka anshi kuɗin nan ba wani abu za su tsina na ma ba nan dai muke ganin makaranta koranka ake handout baka iya kokari ka siya sai fatin layyan ma wai za za ka ce a ka kashe gaskiya ka ban kunya ban ji daɗin wannan abun ba gwara ma tun wuri ka gyara ni kama bani mamaki to idan ka siyar da fatin layin ka yi mai da kuɗin shi idan ba mu taimaka ma iyalan shaidan mu ba muna jira ne wasu daga wani wuri su zo su taimaka musu gaskiya ka canza tunani tunanin ma ba ma ya biyan ma haƙƙin shahada to wanda ma yake ƙoƙarin a bashi ya ma za a yabi haƙƙin shahada amma irin su ne sai shi gansu gurin muzahara suna Allahu akbar Allahu akbar suna cire riga suna ƙara tunzura mutane alhalin su kuma ba ma sa wani yin ƙoƙari game da iyalan shahidai gaskiya bai kamata ba a wurin muzaharan ma guduwa yake sun dai fi auki a wurin cika baki da musu kawai hmm. ke baki ma san wani abu ba ke ni wallahi da ido ma ido na ma na gan in gaya miki wai an je wurin mazahara ana fara harbi mu muna kokarin mu shiga ciki amma shi gudu yake yi kawai ba sai wai ko a hakan ko